bai haka muka isar da gaisuwa ta musulci zuwa ga yan uwa musulmai da ke bibiyan karatuttukan mu suna sauraron mu fadin duniya gaba daya muna muku fatan alkhairi jin kai Allah da amincin Allah su tabbata gare mu baki daya bayan haka farkon addu'an mu shine iyayen mu da malumman mu Allah bangije ya saka musu alkhairi mamatan mu mamatan ku mamatan musulmai gaba dayan su Allah ya jin kansu ya tausaya musu ya musu rahma marasa lafiyar mu kuma Allah ya warkar da su ya musu jinya bi rahmatika ya rahman rahimin ya rabbal alamin dukkan mu bukatu mu na alkhairi Allah bangiji biya muna dukkan mu abinda muke tsoro Allah bangiji ya yaye mu ne magance mu na damuwan mu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin bayan haka bayan Allah yau kuma Allah bangiji ya sake hada mu da ku a cikin wannan gida akan kujera mai albarka kujera na karanta tarihin annabawan Allah masu girma masu darja wanda yake tun wasu kwanukan da suka wuce muna karatun tarihin fiyayyen halittar Allah gaba daya shine annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi bayan Allah ina ji wancan karatunmu mu mun yi karatu game da kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi tare da dan uwan ubansa mai suna Abu Talib kuma a ƙarshen mu na wancan mako na gaya muku na ce abu talib labarin shi ba kamar labarin sauran bayin allah da muka karanta a baya ba labarin abu talib ba kamar labarin sauran bayin allah da muka yi karatuttukansu a baya ba daga cikin wa'yan bayin allah kamar mahaifiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin wa'yan bayin allah kamar kakan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam mai suna abdul muttalib na ce muku su wa'yan bayin allah da muka karanta tarihinsu mutuwa ya sa muka daina karanta tarihinsu domin mahaifiyar manzon Allah ta koma ga Allah ne yasa labarin ta cin karatu mu ya yanke kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma shi ma ya mutu ne yasa sa karatunmu game da tarihinsa ya yanke amma Abu Talib shi ko da yake mun yi karatunsa wancan mako amma labarin shi ya saura har auren manzon Allah har annabtakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hatta bayan annabtakan manzon Allah labarin Abu Talib na nan har gab ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah bangiji ya kashe Abu Talib da yake Allah bangiji ya tabbata wa dukkan mai rai mutuwa sai Abu Talib shi ma ya koma ga Allah bayan Allah wannan sati za mu karanta ko za mu yi karatu ne game da tarihin matattakin manzon Allah da aurayyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake farkon auren manzon Allah kuma Abu Talib da muka yi karatun sa wancan mako shi ya jagoranci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ya daura ma annabi aure qabla nubuwa tun annabi sallallahu alaihi wa sallam bai annabtu ba annabi sallallahu alaihi wa sallam wasallam yayi farkon aurensa bai annabtu ba bayan farkon auren manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah bangiji ya annabtar da manzon Allah don haka duk takin da suka zo bayan farkon auren manzon Allah dukkan su sun tadda annabi yana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma auren farkon da annabi yayi yayi auren ni yana Muhammadun shi ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam ma'anar magana na an ban da farkon auren da annabi yayi wanda yake matan ta aure shi ne matsayin sunan shi Muhammadu ba annabi Muhammadu ba don lokacin ba annabtar da shi ba tukun amma bayan ta duk wani auren da annabi yayi wa'annan mata takin sun zo sun tadda annabi yana ba annabi salawatullahi wa salamu alai to da bayin Allah yau karatu za mu yi game da auren manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam mutum ne kamar sauran mutane kamar yadda Allah bangiji kansa ya ba mu labari a halshin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karshen ayan da ya zo a cikin suratul kahfi karshen ayan da ta zo a cikin suratul kahfi cikin alqur'ani Allah bangiji ya ce mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya muna ya gaya ma duniya gaba daya kamar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne bajiki ne kamar sauran mutane shi sa aya na karshe cikin suratul kahfi wanda ke shine aya na 110 110 Allah bangiji na ce mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kul kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wannan ita ce karshen aya da ta zo cikin suratul kahfi me Allah ke faɗi. Allah ya ce kul ai kul lahum ya ayyuhar rasulul karim aw kul lahum ayyuhar rasulul Allah ya ce ya kai manzo mai girma mai darja gaya musu masuwa gaya ma al'ummanka gaya wa mutanenka gaya wa mabiyanka innama abin sani kawai ana ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basharun bajiki ne mutum ne mithlukum kamar ku tamkar ku wannan shine farkon shimfida sannan Allah bangiji ya nuna bambanci tsakaninmu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa yuha ilayya amma ni fa annabi Muhammad ana min aikewa shine ana min wahayi ko ko ba muku wahayi yasa ayan da ya nuna mu da annabi mutane ne aya guda gudan kuma nawa ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ba ware mu bane annabi daban ne da mu shi kar wani ya zaci so da Allah ya ce ma annabi ya ce muna ma ana bashar mithlukum tankan kenan mu da annabi daya ne ko mu da annabi guda ne ko matsayin mu daya ko darja mu daya a'a wannan ma eh, musulmi ba zai fari wannan ba so da duk musulmin da ya fari wannan musulcin shi da saura Allah bangiji ya kiyaye mu to don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Allah bangiji ya ce masa ya gaya muna shi ba jiki ne shi mutum ne ya ma'anar wannan magana tankan kenan duk abin da ke iya samun mutum na alkhairi yana iya samun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka kuma duk abin da ke iya samun mutum na cuta shin ma yana iya cika da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'anan fadin Allah ubangiji annabi ga ya musu kaman kai ma mutum ni kamar su kai ma ba ne kamar su haka kuma ni kuma a halitta yanda halitta sarin halittar mutum yake haka kai kuma Allah ubangiji ya sara halittanka wannan kuma alfarik akwai bambanci shi ne shine annabi na da kai kamar yadda muke da kai amma kan annabi ba a hada shi da kan wani makhluki annabi na da hannaye kamar yadda muke da hannaye amma hannaye manzo Allah guda biyu ba a hada su da hannaye wani wani makhluki annabi na da idanu biyu kamar yadda muke da idanu biyu amma idanun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam biyu ba a hada su da idanun wani makhluki annabi na da hanci amma hancin manzo Allah ba a hada shi da wani makhluki annabi da da goshi yana da kunnuwa yana da baki yana da gemi yana da wuya ya da kirjiya da kafalu haka kuma yake da kafafu har ka wuce kasa duka ba a hada annabi da wani makhluki annabi sallallahu alaihi wa sallam shine akmalu khalqillahi ala al-itlaq annabi shine cikakken halitta Allah gaba daya ɗayan kana neman halitta cikakken halitta wanda za ka kalle shi tun saman shi har kasan shi ba za ka samu wani aibi ba sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma in ba manzon Allah ba duk wani halitta in dai ka bude ido ka kalle shi Allah ka tadda mai shin nan ba irin safin ba irin masahin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa annabi sallallahu alaihi sallam mutum ni kamar mu yana jin yunwa kamar yadda muke jin yunwa annabi na cin abinci kamar yadda muke cin abinci annabi na bacin rai kamar yadda muke bacin rai in abin damuwa ya samu annabi annabi na sudda hawaye yana kuka kamar yadda in abin damuwa ya samu muke sudda hawaye muna kuka haka nan kuma ne annabi na sha'awa kamar yadda muke sha'awa ma'anan magana shine yanda da ni da kai da ke muke sha'awan yan uwayenmu imana maza su yi sha'awan mata mata ma su yi sha'awan maza haka nan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'anan magana na shine yanda da ni da ku ke aurayya haka nan ne kuma annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ma haka shi ma ya aure kuma subhanallah inda annabi bai yi aure ba mu doki karatun aure daga manzon Allah ba da da ni da ku yau ya za mu zauna da matattakin mu sallallahu alaihi wa sallam inda annabi bai yi aure ya hayyafa ba annabi ya zauna da ƴaƴansa mu gani mu samu labari yanda annabi ya zauna da ƴaƴansa ba da da ni da ku yau ya za mu zauna da ƴaƴan mu a gidajen mu inda annabi bai yi aure ya hayyafa ƴaƴansa ko su hayyafa annabi ya samu jikoki ba ya zauna da su mu samu labari yanda ya zauna da jikokinsa ba yau ni da ku da na za mu doki karatun zama da jikokinmu alhalin Allah bangiji na gaya cikin alqur'ani a cikin suratul ahzab Allah bangiji na cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ay laqad kana lakum fi rasulikum muhammadin sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana ay qudwatun hasana Allah ce hakikan abin koyi mai kyau abin koyi mai kyau ya tabbata muku cikin sha'anin manzon ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yasa an annabi aure ba da mu yaya za mu zauna da matatakin mu shi yasa lokacin da kafirai suka so su accuse annabi da wannan magana da su ga annabi na aurayya annabi na aurayya aurayya kuma na halali sai suna cewa ah ba ba Allah kake cewa kuma shi manzo bane ba ba Allah kake cewa Allah ya aiko shi ba yazo ya kawo sakon manzanci Allah duniya ba ɗan da gaskiya ne Allah bangiji ya aiko shi da ai ba shi ba mata na shi na mata kamar da su ce inda annabi manzo na gaskiya daga Allah da bai kamata a ce annabi na aurayya ba wannan magana da suka yi sai Allah bangiji ya sauko da alqur a cikin alqur'ani a cikin suratul ra'ad Allah bangiji ya buge musu wannan magana kafirai suke son su accuse annabi ɗan da shi annabi gaskiya ne ai da ba zai sa lamarin mata gaba ba sai Allah bangiji a cikin alqur'ani sai ya buge wannan magana a alkur'ani suratul ra'ad aya na 38 suratul ra'ad aya na 38 Allah bangiji na cewa wala kad arsalna rusulan min qablika waj'alna lahum azwajan wa dhurriyya inji Allah ubangiji yasa bayan Allah ku sa wannan aya a cikin kanku aya alqur'ani ne suratul ra'd aya 38 eh, aya na 38 Allah ce wala qad arsalna rusulan min qablika ay wala qad arsalna rusulan kathirina min qablika ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ce lalle hakika musu Allah mun aika manzannai da dama bi mana manzannai da yawa muka aika zuwa ga duniya min qablik gabanin zuwan ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi bana annabi ba kai ne faru ba ma kun ma kun kul ma kuntu bid'a min ar-rusul annabi ni ba kai ne kul annabi ga ya musu ba ni ne farko wanda ya zo daga cikin manzannin Allah ba sai sa nan ai Allah bangi da kai ma annabi ne annabi ga ya annabi ga ya musu duniya duka su ji kaman musu Allah mun aika manzannai da dama zuwa ga duniya gabanin zuwanka yasa gabanin ka annabi Nuhu ya zo manzon Allah ne gabaninka annabi ibrahim ya zo manzon Allah ne gabaninka annabi lutu ya zo manzon Allah ne gabaninka annabi shu'aibu ya zo manzon Allah ne gabaninka annabi musa ya zo manzon Allah ne da iri-irin su da iri-irin su da iri-irin su sai Allah bangije ce waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya Allah shi kuma da suka so sun ma sun yi aure ja'alna lahum azwajan ai ja'alna lahum zawjatin Allah ce kuma su wa'annan bayan Allah musu Allah mun sanya musu mata take sun yi ya suna da mata take wa dhurriya ay wa aulada kuma haka kuma muka sanya musu ƴaƴa sun haifa suna da ƴaƴa yasa annabawan jiya manzannin jiya ba sun zo ne suna tafiya tafiyan ba aure ba a'a sun zo ne sun yi tafiya na aure ko annabawan jiya da manzannin jiya ba sun zo sun yi tafiyan rashin haihuwa bane a'a sun zo sun hayyafa suna da diya suna da jikoki yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in yau kai ma ka zo haka kana aure kana hayyafa wannan bai nuna nakasa a cikin annabtakanka ko manzancinka wannan bai nuna kamar kai ba annabi bane kai ba manzo bane shi yasa wannan aya Allah bangiji ya karantar da duniya gaba da su gane Kamar annabawan jiya da manzanni jiya sun yi aurayya ko sun hayyafa Allahu akbar shi yasa karatu kenan da Allah bangiji ya sauko da aya ya buge zancin da kafirai ke yi game da annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aure kuma Allah bangiji bai yi shuru ba sai Allah bangiji ya ba mu labarin matattakin da manzo Allah ya aure su Allah bangiji ya nuna mana matsayi da darajar matattakin da Allah ya hada su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan an kadu alqur'ani wa khasatan suratul ahzab alqur'ani wa khasatan suratul ahzab bayan Allah ga karatun alqur'ani ga mai lura da kulawa da tadabburi cikin ayoyin Allah wallahi zaka san kamar lalle matattakin manzo Allah ba kananan bayin Allah bane ka san kamar wa'annan matattakin da Allah ubangiji ya hada su da annabi aka yi soyayya da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa'annan matattakin nan matattaki ne masu daraja masu falala a nan duniya matattaki ne masu masayi masu falala masu daraja a bakoma lahira ba don komai ba saboda Allah ubangiji ya hada su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah Allah ubangiji shi ke zabi shike halittan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah ubangiji shike halittan abin da ya ga dama ko daga cikin san ya zabi abin da shi Allah ubangiji ya ga dama yasa Allah ubangiji ya in ga mata takini sai Allah ubangiji ya hada su da annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka zama matan annabi nan duniya kuma da ikon Allah sunnan suna masayin mata take manzon Allah kuma a cikin aljanna yasa alqur'ani da Allah bangiji su ba mu labarin cikin annabi da matsayin su a cikin suratul ahzab aya na shida suratul ahzab aya na 6 Allah bangiji na cewa annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum haka Allah bangiji ya magana Allah ya ce annabiyyu ya ce ba annabin ba annabin shine wa shine annabin wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce awla bil mu'minina min anfusihim Allah ya ce shine mafi cancanta wa mu'minai min anfusihim daga kanunsu ai fi ta'a wal mahabba Allah ce an ba annabin annabiyu ba annabin aula shine mafi cancanta mana shine mafi cancanta bil mu'minina da mu'minai min anfusihim daga kanunsu fi ta'a a cikin biyayya ma'anar magana shine ɗan annabi ya yi magana sai kai kuma zuciyanka ya baka wani magana barin naka ka yi da annabin nan ka yi ma annabi biyayyan nan shi ne mafi cancanta shi ne mafi dacewa da kai mumini inda ya kasani haka kuma ka so annabi ya fi kanka shi ne mafi dacewa da kai shi yasa duk musulmi da ka gan ya so kanshi ya fi annabi muhammad ba mumini ba musulmin kwarai ba ne duk musulmi da ka gan ya so kanshi ya fi ya so iya ya so iyayen shi ya fi manzon Allah ba musulmin kwarai ba ne duk musulmi da ka gan ya so ƴaƴansa ya fi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba musulmin kwarai ba ne annabi aula bil mu'minina min anfusihim karatu da yawa ke wurin amma mazauni ba mazaunin tafsiri bane shi yasa ba zan shiga ciki da ba Allah bangi da kanshi ke gaya sahabai annabi sallallahu alaihi wasallam su ne masu jin wannan magana farko amma sako ne mamuyan baya duka baki daya Allah na cewa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim to wannan shine nan ina nake sai Allah ya ce wa azwajuhu Allah ya ce kuma matattakin takin manzon Allah da Allah ya hada su da annabi annabi ya aure su suka yi zaman aure aka yi zaman soyayya Allah ce ummahatuhum yace suna matsayin uwaye ne ga mu'minai wa'annan mata take suna matsayin uwaye ne ga mu'minai shi yasa bawan Allah bawuyan Allah in kana takaman imani kina takaman imani ki sani ki tabbatar ki gane ki so ko ka ki so ki yadda ko ka ki yadda mata take manzon Allah matsayin iyaye suke gare mu wallahi alazim wannan kuma farin Allah ne ba hadisi bane balle ka ce da'ifi ba labari bane balle kace mai shi kariya yake ko kana shakkan me shi ba a wannan alqur'ani haka Allah ni mu da su duka ya faɗi muna haka Allah mu da su duka ya faɗi muna Allah ce wa'annan take suna matsayin uwaye mu ne uwaye mu kamar yaya uwaye mu ne ta huskan ba ma auren su kamar yadda zan ja wani aya gaba a cikin suratul ahzab guda guda uwaye mu ne kan ba ma auren su uwaye mu ne kan mu daraja su mu girmama su mu ba su hakkinsu na kasancewansu matan manzonmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan hakki ne hakki ne hakki ne amma ba uwayenmu ba ne wurin gado ba yasa ba wanda zai da da ku ba mu gaji matan annabi in sun mutu kamar yadda ƴaƴansu za su gaje su man ƴaƴansu su wayanda suka haife su za su gaje su da ni da ku ba mu gaje su haka kamar yadda mutum da uwansa zai iya ya gan wani bangare na jikinta ba kuma laifi ba ne so da mahaifiyan shi ne mata cikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mai mugan wani bangare na jikinsu irin haka kamar yadda mutum da mahaifiyan shi za su kadaita cikin daki da mu da matan manzo Allah ba mu kadaita cikin daki irin haka shi yasa kasancewar su uwayen mun ga yana da limits ta shari'a musulci sannan kuma akwai inda kuma haka lamarin yake shi yasa Allah bangi ya ce wa'annan iyayen nan wa'annan mata cikin manzo Allah nan inji Allah bangi da kanshi yana gaya muna ya ce wa'annan iyayen nan wayannan matatakin nan iyayen mu ne ko wayannan matatakin menene matsayin su sai Allah bangije muna wannan magana cikin alqur'ani Allah bangije na cewa cikin suratul ahzab aya ta 2 Allah bangije na gaya wa matatakin manzo Allah Allah da kanshi ce ma annabi ya gaya matatakin manzo Allah ya gaya musu bi da musu shine Allah bangije na cewa ya nisa annabi ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa suratul ahzab aya na 32 suratul ahzab aya ta 2 Allah bangi na cewa an ya nisa annabi ya ku mata takin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ce ya nisa annabi Allah bangi ya kiraye su kuma ya danganta su zuwa ga annabinsa wannan ana ce masa idafatu tashrif wa takrim Allah ya ce ya nisa annabi ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yau wace mace ne ku ji da kyau yau mace wace mace ne ba za ta so a ce mata matan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam <laughs> yau da bayan Allah ke hayyafan ƴaƴansu suna samun suna na Khadija suka samu su Khadija me yasa wallahi don na Khadija ta aure manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam yau da iyaye ke hayyafan ƴaƴansu suna samun su Aisha me yasa suke samun ƴaƴansu Aisha so da ba don kuma don sunan matan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam in ba akwai kakannin mu da muyan mu doki muyan mu haifi yaran mu sa musu sunan su amma shi mu bar iyaye mu bar kakannin mu bar tabakunnen mu sai mu je mu sa musu sunan Khadija mu je mu sa mu mu sunan Aisha me yasa wallahi ba don komai bane don kasancewa su matan manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ko haka Allah ya gaya mana a suratul ahzab aya 32 aya ta 32 kamar na jada ayan da zu Allah na cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa Allah shi ya ku mata annabi ba ku kamar wanda ya daga cikin sauran mata take Allah da kanshi matan annabi ba ku kamar wanda ya daga cikin sauran matattaki wannan aya ke gaya mini wannan aya ke gaya miki wannan aya ke gaya maka bawan Allah kamar matan manzon Allah ko ka ki ko ka yadda ko ka so ko ka matan matattakin manzon Allah sun fi iyayen ni da kai duka wallahi iya matan manzon Allah sun fi iyayen ni da kai matan manzon Allah sun fi imana sun fi imanka sun fi imanki matattakin manzon Allah sun fi kakana sun fi kakanka sun fi kakanki kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata wata macin da idon kai ta baka wallahi sun fi su kin manzon Allah kenan Allah ya ce ya kuma kin manzon Allah ba ku kaman wata daya daga cikin sauran mata kun fi kowa da kowa wannan doka matsayi ne da Allah bangiji ke gaya muna ko wa'annan kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan sai da Allah bangiji da kanshi ya ba mu wani ka ji iyakan darajawa kaga iyakan fifitawa kaga iyakan martabawa Allahu akbar a cikin alqur'ani suratul ahzab aya na 53 a cikin alqur'ani suratul ahzab aya na 53 Allah bangiji ya wani magana cikin alqur'ani da Allah bangiji ya doko aya don ayan da ba farkon aya bane yana ta tsakiyan aya ne ko ba ta karshen ayan amma aya na 53 shine 53 a cikin suratul ahzab Allah bangi ya doko magana sai Allah bangi ya zo ta sakiya ko ta karshen aya yana cewa wama kana lakum an tu'dhu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan Allahu akbar Allah shi wama kana lakum an tu'dhu rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan Allah ubangiji ya faɗi cikin alqur'ani yace inna zalikum kana inda Allah azima Allah ke wani magana game da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ce wama kana lakum an tu'dhu rasulullah ay wama yanbaghi lakum wala yasihhu wala yastahiqu wala yahillu lakum an tu'dhu rasulullah Allah ce baya cancanta da ku mu'minai haka bai dace ga ku mu'minai ba kuma kai bai halalta ga ku mu'minai ba wala yastaqimu an tu'zu rasulullah da ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce bai halatta ba bai cancanta ba bai dace ba ga ku mu'minai ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ce kai to ba manzon Allah ba ba manzon Allah ba Allahu akbar Allah ce wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan haka kuma haka kuma bai halatta ba bai cancanta ba bai dace ba ku auri matatakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah mun ji wannan aya suratul ahzab aya 53 wannan aya kawai ya ishe ka san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma matatakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. bayan Allah to to bari doku magana sannan kuma fasara ayan mi Allah ubangiji ke gaya wannan nan a shari'ar musulci duk wata mace duk wata mace duk wata mace da take zaman aure da mijinta in dai mijin ya mutu ya koma ga Allah bayan ta gama idda gaba daya wata hudu da kwana goma four months ten days ne iddatul wafat idda na mutuwa shi muke iya muke cewa takaba takaban nan in ta gama takaba gaba daya wallahi ta zama halali wani namiji daban ya iya aure ta duk mace matan malami ne matan wani sheikh ne matan wani doktor ne matan wani doktor ne matan wani wali ne matan wani attajiri ne matan wani sarki ne ɗan dai an tabbatar da ya mutu ya wuce ya koma ga Allah ɗan ta yi ta kaba ta yi idda ta gama wata hudu da kwana goma four months ten days kamar yadda Allah wani ya horo cikin alkur'ani yana cewa والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة Allah bai ce kuma daga cikin ku maza waɗanda ke mutuwa suna barin matattaki a baya Allah ce waɗannan matattakin na su yi zaman takaba su yi zaman idda arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma in mace ta yi takaban in ta gama halali ne wanda ban ya aure ta sa ta daki wallahi subhanallah amma akwai matattaki da yanda Allah bangiji ya fidda su cikin wannan hukunci sun in mijinsu ya mutu ya bar duniya wani makhluki daban haramun ni a ce ya aure su su ne mata take annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su ne mata take annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a bawa Allah wallahi in manka in babanka ya mutu ya barta ta yi ta kaba ta kare wani ya yi doki sauki bauya Allah ‘yan babanki ya mutu ya bar manki wani ya doki ta aure ta bayan ta kaba ta kaba sauki haka ni ma mai magana haka nan ne ‘yan babana ya mutu ma'ana wani ya iya aure ta sauki in ta gama ta kaba amma ta kinga kawai da darjansu da matsayinsu da martabansu da fadalansu sai Allah bangiji ya hana duniya duka aurensu ku bayan Allah ina so ku bani kunninku ku kunci da kyau in kai mi zai faru sai Allah ya ce inna zalikum Allah ce lalle aikatawan ku haka din bi ma'ana lalle yin haka din auren matan manzon Allah bayan manzon Allah ya da ce kana inda Allahi azima Allah ce ya kasance wani laifi ne ko babban laifi wurin Allah ba wa Allah bakai turu ba bakai sata ba wo, bakai shirka ba wo, bakai zina ba wo. amma in ji Allah wo ka aikata babban laifi saboda kawai don annabi ya mutu ka aure matan shi bayan shi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wani irin martabawa kenan wani irin darajawa kenan wani irin fifita kenan na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har dai in annabi ya bar duniya kai kai zuciya ka auri matan shi Allah ce ka aikata babban laifi wannan ma ya sa ka mutu ka hadu da Allah wallahi baka jin daɗin Allah ko da ka haza kanka ka haza masallacin Ka'aba kanka ana kewaya Allah ban ya maka azaba kai bawan Allah ko da ma kai gina masallacin garin ku duka Allah ya maka azaba me yasa don ka aure mata annabi bayan shi me yasa Allah ya hana wan saboda wa'annan mata takin nan matan annabi ne nan duniya ko wa'annan matan take nan matan annabi ne in an koma lahira cikin aljanna Allah ubangiji na kishi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar matattakin da annabi zai zama cikin aljanna da su bayan rasuwan annabi a ce wannan miji kuma ya yi wasa da su subhanallah sallallahu Allah ubangiji ya kiyaye wannan Allah ubangiji ya protect wannan Allah ubangiji ya preserve wa'annan matattakin nan don su hadu da mijinsu su kuma yi ci gaba da zaman aurensu na soyayya da kauna da bege a gidan aljanna bayan Allah ina son ku ji kuma karatu guda shi ne me duk wani laifin da Allah ban ya haramta duniyan ga an taba yi jiya kuma ana yi yau kuma an yi gobe u'id zan maimaita magana na duk wani laifin da Allah ya haramta duniyan ga an taba yi jiya ana yi yau kuma an yi gobe ban da laifi daya ya ma nan magana na Allah ya haramta shirka al'umman jiya sun yi shirka al'umman yau na shirka har gobe ma an yi shirka har duniya ya tashi Allah ya hana sata al'umman jiya sun yi sata al'umman yau na sata al'umman gobe ma sun yi sata har duniya ya tashi ka duba laifuka duka daga sani duka haka nan ne amma laifi ya Allah ya haramta sai Allah kuma ya protect ya kiyaye wannan laifin nan bai ba wani dama ba shi ya aikata wannan laifin ba shine wani laifi shine laifin auren mata takin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don da Allah ya haramta muna auren mata takin manzon Allah nan sai Allah ubangiji ya protect wannan laifin nan annabi ya rasu ya bar mata taki 9 sun yi rayuwa shekaru mai yawa suka mutu Allah ubangiji bai yadda wani ya taba auren wanda daga cikin su ba me yasa darajawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai Allah zan dan zagaya sharuwa mu komo in mun zo mun dora inda muka saya assalamu alaikum wa rahmatullah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 alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ɗan uwa musulmai barkanmu da sake dawowa da ku a cikin gida har wa yau kuna tare da dan wanku na yau da kullum dan ku ni imam kashif yaqub wanda ke gabatar muku da wannan shiri na tarihin annabawa yau muna karatu ne game da aurayyan manzon Allah da falala da daraja na matattakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi bayan Allah kamar yadda na fari gabanin je kaitaccen hutu ina son kowa ya tunanin ga da kyau duk wanda yafin da Allah ya haramta duniya an aikata jiya yau ana aikatawa gobe ma an aikata amma laifi da ya Allah ubangiji ya haramta sai Allah ya kuma protect wannan laifin bai ba wani dama yayi ba shine laifi na aure mata takin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan manzo Allah mata takin manzo Allah ko bayan Allah Allahu akbar wani magana ke zuwa kaina amma lokaci ba zai ba da dama mu shiga wannan ba bayan Allah karatu tukani diwa amma muna aiki ne da lokaci lokaci ko ba zai ba mu dama mu faffasa mu buɗe wasu kofofi ba amma Allah ya sa kaɗan da za mu faɗi ya muna amfani ya masu sauran musulmai duka amfani bayan Allah Allah Ubangiji ya kaddara wa'annan mata takin manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallam Allah ubangiji bai yi wasa da su ba ku ji da kyau ya zo ya kai Allah ubangiji ya kasa mu ya kasa mu ya bambanta mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne me annabi sallallahu alaihi wa sallam ya auri matattaki ya auri matattaki ya auri matattaki ya auri matattaki har ya zo ya kai Allah da kanshi ya stop annabi aure darajawa ga matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku bani hankalin ku je. yau da gobe a wayi gari ne da ku muna kan jin zatuttukan wasu bayin Allah waɗanda yake ba musulmai ba masu kiyayen addini sukan ce wai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ne ya aurayya ya auri mata da yawa yayi kaza yayi kaza yayi kaza Allahu akbar bai Allah ku ji da kyau Allah ubangiji ya bambanta mu da annabi yayi Allah ya bambanta mu da annabi Allah bangiji ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana aurayyan mata ne adadi mai yawa sai aka aji mai lokacin da zai zo bai aure kuma amma da ni da ku yau kamar yadda ku sani annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bangiji ya sa ya aure mata taki har aka zo aka sai da shi amma da ni da ku sai Allah bangiji ya suke muna za mu yi aure har mutuwan mu ya ma na magana na annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka karanta wasu littattafai na tarihi za ka ji wasu littattafai su ce maka annabi ya yi aure 15 an ce maka mata takin annabi 15 wani ruwaya za ga an ce mata takin annabi 13 wani ruwaya za ka ji an ce maka mata takin annabi 11 wani ruwaya zaka ji an ce maka mata cikin annabi 9 na zo fafa samu cikin kasa abin da nake so mu dauki ne shine adadin da annabi yayi aurayyan nan kuma alqur'ani na ce muna mu auri mata take nawa hudu shine the highest number me yayi bambanci tsakanin mu al'umma annabi maza da shi annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam so da alqur'ani a cikin suratul nisa'i aya kamar wurin na uku Allah bangiji ya yi magana Allah bangiji na cewa a cikin alqur'ani yana cewa in khiftum Allah ta'dilu fankihu ma taba ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a Allah bangiji da kansa a cikin alqur'ani ya ga mu da cikin alqur'ani yana ce muna mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wa in khiftum Allah ta'dilu fil yatama wa in khiftum Allah ta'dilu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba sai kuma ce fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum Allah ce idan kun ji tsoro ba za ku yi adalci cikin sha'anin marayu ba to ku aure matar take da ran ku so mathna ku ku aure wa thulatha ku uku wa ruba ku hudu hudu bi wani doki biyu wani doki biyu wani doki biyu wani doki biyu shine nan ba biyu biyu kamar da suka fasara shi ba ba son shiga cikin yadda wasu fasara shi wanda yake ba daidai ba Allah bangiji ya fi mu da su duka shine biyu biyu ko ko uku uku shine wani doki uku wani kwai doki uku wani kwai doki uku waro ba ko wani doki hudu wani doki hudu wani doki hudu ba mutum guda doki uku ya doki uku shi ko ya doki hudu shi kwana na ko doki a ba wannan Allah ke fadi ba so da hadisai sun tabbatar da haka Allah bangiji ya haje mu fudu ne shine 4 sai Allah bangiji ya haje Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ta aurayya mun nan da Allah bangiji ya haje mu hudun nan sai Allah bangiji ya sake mu kai kai aure har ranar mutuwanka ba wani da ake haramta masa aure cikin rayuwar shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam da yake aurayya wo shaka zaka stop shi aure za annabi ya kai wani lokaci Allah ya ce tun daga yau annabi baka sake aure kuma amma da ni da ku ba muna haka ba shi yasa ni da ku an takaita mana wurin adadi ba takaita mana wurin lokaci ba karatun ina son bayan Allah mu fahimci da kyau da ni da ku an takaita mana an takaita wani aure wurin adadi mana the number of women we can marry at a go or at a particular time shi ne mata guda hudu mana adadin matan da za mu yi aure a lokaci daya ne mata hudu yasa in ma in guda ta mutu ko ka rabu da guda tun kai ka kara wata kuma kanta amma ba a limitin mu yin aure ba har karshen rayuwarmu shi yasa ko da gobe ka mutu kai aure yau gobe ka mutu kai ko da yau za ka mutu kai ka aure yanzu hakan ga gobe da safe ka mutu ba ruwan wanda kai amma annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an sake mai wurin adadi bana wurin nan ban nan an sake shi shi ya ta aurayya ya ta aurayya ya ta aurayya amma an zo an bashi lokacin da aka stop shi aure ina fatan jama'a sun fahimci shi yasa annabi wurin adadi ba bashi adadi ya aure fudu ko biyar ko shida ko bakwai ba an sake shi ne kai ya aure ne kaga dama amma akwai ran da aka zo aka ce ba annabi tun daga yau kaka sake yin aure shi yasa ina so mu fahimci wannan karatu da kyau to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma me yaso Allah ba ya stop annabi yin aure wannan ayan hukunci ne ma annabi sannan kuma darajawa ne da martabawa ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine a cikin alqur'ani suratul ahzab Allah ubangiji ya war magana me Allah ubangiji yayi Allah ubangiji ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu laka nisa'u min ba'du Allah ban ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu laka nisa'u min ba'du Allah ce tun daga yau mata kuku aurayyan mata bai halatta maka ba kuma me yazo Allah ban ya hana annabi aure shine bayan ghazwatul ahzab ahzab kenan ko a bayan yakin da aka je aka je aka ci riba aka ko aka kawo ba ahzab ban da aka je yaki aka zo aka samu ganima aka samu arziki diwa sai matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shi suka nemi a kara musu cefane kurin cefane bana kurin abinci kamar yadda iyayen mata dewa kuka fitini mazan ku a ba ku kudi a kara muku kudi abinci ko da wasu matan nan wasu mazan wasu mazan na nan mugaye wasu mazan wasu maza ba su duba matansu wata rai mun zo mu yi wa'azin ku Allah ya fi mu da kurka Allah ya sa mu tuba mu saki bayan Allah mata take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bi manzon Allah ne sai suka suka ce ma annabi suna so a kara musu kuɗi saboda sun ga an je yaki an kwaso ganima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga kamar arziki ya zo ba annabi ba mai iko bane ganima in an kawo ana rabawa ne kowa ya samu nashi ya wuce sai suka je suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a kara musu kuɗin shefa ne to sai Allah ubangiji ya ga abin da su yi nan ya damu annabi idan ka ji alqur'ani a cikin suratul ahzab Allah bangi na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam aya na 28 suratul ahzab aya na 28 yana cewa ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila Allah ce ya kai ma annabi ga matan manzon Allah ga mata kinka kulli azwajika ga mata takinka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha in dai fa kun kasance rayuwar duniya kuke so da kuma kawa na duniya bi ma'ana ado morewa jin daɗi na duniya alaina to ku taho ai fa aqbilna ku taho ku zo kunna zan da ku dadi mut'atut talaq kenan wa usarrihkunna sarahan jamila kuma yi muku saki saki kuma kyau ba zage zage ba cin mutunci ba aibace aibace na salme ku ku wuce gidajen ku ni ma in zama na ayan da ke bi na 29 sai da cewa in kuntunna turidna Allah wa rasula amma in kun kasance Allah ubangiji da manzonsa kuke kauna wadar al-akhira da kuma gida na lahira to wannan ku yi hakuri ku bar fitin annabi ku bar damu annabi ku zauna da annabi fa inna allaha a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima to lalle Allah bangaji yayi tattalin lada mai girma ga masu kyautatawa daga cikin ku idan Allah bangaji ya ba mata take annabi zabi in kuna so ku zauna da annabi in ko ba ku son ku zauna da annabi ya sallame ku ku wuce sai mata takin annabin nan dukkan su suka ce sun zabi Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam mata takin annabi dukkan suka ce sun zabi Allah da manzonsa wurin nan Allah bangiji kuma ya sauko da aya a gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu laka nisa'u min ba'd Allah ce tun daga yau mata taki ba su auren mata taki bi halatta maka ba kuma yasa tun wannan lokacin nan da wayannan matan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce su sun zabi Allah da manzon Allah Allah ko ba sahaban Allah Allah bai biya in ka zabi Allah Allah ya siya maka in ka ce Allah Allah kuma ya ce kai Yanzu an ka ce la ilaha illallah babu wani abin bauta sai Allah sai Allah kuma ya ce kan ban da wani bawa sai kai yasa bawan Allah rika Allah ka ce Allah Allah kuma ya ce kai ne bawa to bayan Allah da wa'in mata take suka zabi manzo Allah da manzonsa sai Allah kuma musu tukuci Allah ya biya su shine Allah bangiji ya dakatar da mijinsu yin aure ya kare na sai yau mata take dewa inda sun samu Allah ya stop mazan su yi kara musu kishiyoyi da suna so amma ku yi hankuri mun mu da ku kenan wannan da yanda Allah bangiji ya lamarin shi kenan to shi yasa Allah bangiji madaukakin sarki ya dakatar da manzon Allah yin aure Allah ya ce wala an tabaddala bihin min azwajin walau a'jabaka husnuhunna Allah ce kai ko da ma wata wani kyawun mace ya kaitar da kai baka da hanya ka ja ka ka musanya da su mata ka ka ka ka ka kenan su saura kai da su kenan nan duniya har aljanna ma kai da su ne to Allah ban ce ma annabi sai dai illa malakat yaminu sai dai abinda daman ka ya mallaka maka wa kana Allah ala kulli shay'in raqiba Allah ban gije sauke wannan ayan to bayan Allah wannan shine to kamar yadda na fari mata take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka duba su da fai na sirar manzon Allah za ka an cewa kamata take manzon Allah 15 mu ji da kyau sannan ka duba su da fai na manzon Allah za ka ji an cewa kamata manzon Allah 13 in ka dauka da fai an ce maka mata take manzon Allah 11 za ka duka wani littafi kuma za ka ce maka mata take manzon Allah 9 ina gudu gudu ni so na gan tambayoyi sun zo ina son in kokari in sauke magana ga mu yi mu ansa tambayoyi so da so dewa ana iya turo tambayoyi na dewa ban iya ina ba da jawabi duka ku yafe mini lokaci ne ba ni bane bayan Allah dan bambanta muku me yasa bambanci bambanci ya zo littafi ko in ka ji wani malami ya ce kan matan manzon Allah 15 ne ma'anan maganan matatakin da annabi ya aure su da wa'anda annabi ya sa su daki da kuma wa'anda annabi ya aure su amma bai shiga da su daki ba da kuma wasu mata kuma annabi ya nemi su amma aure bai tabbata tsakanin su ba mu bude kunni mu ji da kyau akwai matattakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya neme su amma aure bai tabbata tsakanin su ba da ya nan. akwai matattakin da annabi ya aure su bai shiga da su daki ba ya rabu da su biyu kenan sannan akwai matattakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure su kuma ya shiga da su daki uku kenan sannan akwai wasu matattakin na nan su kuyangu ne ba daura aure na aure ba kuyangu ne mana sadaka mana concubines sannan akwai matattakin da annabi kuma ya rasu ya bar su su ma suna nan da bawa Allah matattakin kaga wani tafi ya ce kawai matattakin annabi nahi ne yana nufin matattakin da annabi ya aure su ya mutu ya bar su sallallahu alaihi wa sallam su nine ne su tara takin da annabi ya rasu ya bar su su tara ne takin da annabi ya aure su kuma shiga da su daki su 11 ne goma sha daya matattakin da annabi ya aure su kuma shiga da su daki aka yi zama aure da su su goma sha daya ne 11 takin da annabi ya aure su bai shiga da su daki ban ka gama su suka su yi kamar 13 Su yi kamar 13 goma sha uku sannan matattakin da annabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam in ka gama wanda ya nemi su amma aure bai tabbata tsakanin su ba wannan zaka tada mata ta manzon Allah nan shi su kai kamar wurin 15 shi yasa kowane littafi da irin nashi amma yau za mu yi magana ni bana ina ce karatun karatun mun ga za mu yi magana ne game da mata takin manzon Allah guda goma sha daya wa'anda yake annabi ya aure su kuma ya shiga da su daki mata take guda goma sha daya 11 da annabi ya aure su kuma ya shiga da su daki na farkon su ita ce na Khadija uwan mu'minin Allah ya kare da ita na biyu ana ce mata ita nana khadija ana ce mata khadijatu bint khuwailid na biyu second wife manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce saudatu bint zama'a shi ake cewa saude saudin nan saudatu bint zama'a mata annabi na uku ita ce nana aisha mata annabi na hudu ita ce nana hafsa mata annabi na biyar ita ce zainab bint khuzaima mata annabi sallallahu alaihi wasallam na shida ita ce ummu Salama hindu kenan mata annabi na bakwai ita ce zainab bint jahsh mata annabi na takwas ita ce juwairiyatu mata annabi na tara ita ce ramla mata annabi na goma ita ce safiya bintu huyay bin aktab mata annabi na goma sha daya ita ce maimunatu bintu harith to wayan ga mata takin annabi goma sha daya ga su ne mata takin annabi sallallahu alaihi wa sallam da zamu doki tarihin su daya bayan dai mu karanta saboda mu gan yanda annabi ya aure su da irin zaman da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi da su Allah kuma ya sa mu katari ina jin lokacin na yau ya kai tambayoyin da ka tuturo za mu doke su in ya so mu ba da jawabi wanda kuma ka aiko da tambaya ba a yi an doki ba kai hakuri da ikon Allah ko da bayan shirin ga na yin baka jawabi ko ko in ba haka ba ma sabon mako da ikon Allah sai mu baka jawabi insha Allah ah, alhamdulillah tambayar na farko kamar yadda suke nan ga da yawa ya fito ne daga Lukman daga Niger yace assalamu alaikum sheikh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mutanen Niger muna gaida ku duka baki muna da masoya Niger dewa muna gaida ku duka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya hada mu da ku duka aljanna insha Allah Lukman ya ce menene hukuncin zagin mata takin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam subhanallah tambayar da bawan Allah yayi kamar yadda muka ji Lukman Allah ya saka muku da alkhairi yace menene hukuncin zagin matan manzon Allah qata'an ana iya samun cikin bayin Allah musulmai masu zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagin matan manzon Allah haramun ni haramun ni haramun ni kamar yadda yake zagin musulmi yake haramu annabi na cewa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun annabi ce zagin musulmi fusuqun fasikanci ne ta hanyar Allah ne shi yasa duk mai zagin musulmi fasiki ne wa khasatan mai zagin matan manzon Allah da ya kenan kuma zagin matan manzon Allah yana yasa mutum ya yi kazafi domin ka jefe su da abin da ba shi cikin su lokacin hukuncin kazafi ya kama ka bawan Allah ya kamata ka zo da shaidu in ba sunan ya kamata maka bulala kamar 80 a maka bulala ɗaya eh ce yasa wasu masu zagin manzon Allah sun yi laifi babban laifi wasu mata wasu masu zagin matan manzon Allah sun yi laifi babban laifi wasu masu zagin matan manzon Allah sun yi kadafi akwai hakki na kadafi kansu in ba musu nan duniya ba sun je kiyama Allah ya ya, ya ja kunnin su sannan wasu na nan kuma ma masu zagin matan manzon Allah su sun kafirai ne especially masu zagin na Aisha kan tuhumanta ta yi lalata kamar yadda aka tumance ta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauko da aya ya wanke ta yasa wanda kake zagin na Aisha da wannan tuhuman da aka tumance ta Allah ya wanke ta nan kaman kana karya ta a wanke wanda Allah ya wanke ta lokacin mutum na ya kai ya zama kafiri Allah wani ya kiyaye mu tambaya na biyu ya fito daga masha Allah Aisha daga Niger kuma Aisha daga Niger tace assalamu alaikum imam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tace nana Aisha ita ce matan annabi na nawa Allahu akbar da na aishi bangare kina tambaye batun kanki kenan don ki mata mai suna mata manzon Allah ne da na Aisha daga Nijar tace na na Aisha ita ce mata annabi na nawa na na Aisha ita ce mata annabi na uku ita ce mata annabi na uku don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da nana Khadija ta rasu zaman nana Khadija wanda ke zamu karatu da sabon mako insha Allah zamu karatu nana Khadija da nana Khadija ta rasu farkon matan da Annabi ya aure ita ce Saudatu bintu Zam'a Saudatu bintu Zam'a za saudan ga shi muke cewa saudi saudi nan ita ce second wife shi ita ce mata annabi na biyu to bayan sauda annabi ya aure na aisha wanda ke ita kuma na jin sabon sati ko sati na biyu sama can mun yi karatunta yasa bayan nana khadija ita ce uwar gida annabi saude saudatu kenan bintu zama ita ce mata annabi na biyu nana aisha mai sunan ki ita ce mata annabi na uku shi yasa nana aisha ita ce third wife manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya na uku ya fito daga Zainab daga Niger ya Nijar yau sa ya bullo ninku don so diwa ma ya Nijar kuna gan ban dokan tambayoyin shi sa gashi Allah ya sa yau tambayoyin ku ya jiru. in ji Zainab ta ce salamu alaikum shek wa alaikum salam wa rahmatullah ta ce mun san Zainab sunan diyan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce amma na ji ka ce Zainab sunan matan annabi ne oho haka nan ne Zainab kuma na son ki sani yau ke mai sunan mana ne <laughs> to shi sa mahaifiya na sunanta Zainab yasa kin zama mahaifiya na kenan Allah ya kara miki daraja inji Zainab ta ce wai ta san kaman Zainab sunan diyan annabi ne amma ta yi na ce kuma sunan mata annabi Zainab eh annabi sallallahu alaihi wasallam na da diyan da aka ce mata Zainab mai sunan ki kenan sannan kuma annabi na da mata daidai biyu masu suna Zainab da iko Allah mun yi karatun su in ma sati na da ke zuwa cikin sati cikin makonnin da ke zuwa annabi na da mata na farko ana ce mata zainab bintu khuzaima annabi na da mata kuma na biyu ana ce mata zainab bintu jahsh yasa mata take annabi zainab zainab biyu ne sannan yana da kuma diyan cikin sa mai suna zainab na'am tambayar mu na hudu ya fito daga muhammad daga kano najeriya allah ya saka da alkhairi mutanen kano da mutanen najeriya duka kuma kuna aiko da tambayoyi allah ya saka muku da alkhairi yace yaki nawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace oh, to yaki dai kan kai ka nisa sabani ya zo diwa cikin tsakanin malaman sira amma a takaice yakin da annabi da kanshi ya fita ya je filin daga yakin da annabi da kanshi ya fita ya je fagen yaki shi ma ya yaki yaki ni guda tara nine yaki ni guda tara wal ilmu inda Allah shi ne magana mafi karfi akwai tuka kuma daban amma wannan shi ne mafi karfi amma yakin da aka je cikin sulci dai suna da yawa wasu ma sun kai shi har kusan dari na'am sannan eh, tambayar mu na karshe kure lokaci ya kai ya fito daga Fatima daga Borno State Nigeria ita ma na nufa ta ce salamu alaikum sheikh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ta ce na ji kamar sunanka akan manzon Allah Fatima haka nan ni eh haka nan ni Fati <laughs> sunanka akan manzon Allah Fatima kuma alhamdulillah ni kuma sunan kakana Fatima ke kuma mai tambaya sunanki Fatima to yanzu ga Fatima na tambayan jikan Fatima game da jikan Fatima Allahu akbar <laughs> ka yau karatu mu ga naji dadi Fatima daga Borno State so da ke wata rana shi na zo Borno Najeriya insha Allah <laughs> inji Fatima ta ce wai ta ji wai sunan kakan manzon Allah Fatima haka nan ne eh kwarai haka nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ki ji da kyau sunan baban manzon Allah Abdullahi sunan mahaifin manzon Allah Abdullahi sunan mahaifin Abdullahi Abdul Muttalib to shi abdul mutallib ga sunan matan shi fatima shi yasa da abdul mutallib da fatima bintu amru ita kakan manzo ana ce mata fatimatu bintu amr bintu amru ita ta haifi abdullahi sai abdullahi ya haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa kakan manzon Allah ta wurin baban shi ana ce mata fatima fatimatu bintu Amru. ni fa sunan mahaifiyan mahaifiyana Fatima ita ce ajiya Fatima Cibi na garin Kwamidan su ina mata addu'a Allah bangiji ya mata rahma sauran mamatan mu Kwamidan su duka mamatan musulmai duka Allah ya masu rahma sannan ƴan uwayen Kwamidan su ina muku sallama ina gaida ku baki da ƴan Kwamidan su da karkarar nan duka iyayen mu shi yasa eh, annabi sallallahu alaihi wasallam sunan kakan shi Fati sannan annabi da kanshi muna da diyan cikin sa ana ce mata Fati sannan kakan manzo Allah baki tambaye wannan ba ni dan baki wannan kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana gwada mai lokaci na kai kaka manzo Allah wurin mahaifiyan shi kuma umma annabi sunanta Aminatu sunan babanta Wahab sunan ummanta ita kuma Baratu to shi yasa kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake tambaya qat'an sunanta Fatima yasa annabi na da kaka Fati ko yana da jiyan cikin shi Fati sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai magana amma wannan ban na bar shi daga baya <laughs> ina ji mun take da karatu mu na yau a wannan lokaci a daidin wannan hucin inda muka yi daidai Allah ubangiji ya samu na mizani inda muka kuskure ba haka muka nufi ba mu mutane ne masu rauni Allah ya fi muna bi rahmatika ya rahmar rahim ya rabbal alamin bayan Allah ku kasance tare da mu kaku gudu kaku gurgusa mu kuma ci gaba da karatun mata take manzon Allah za mu karanta tarihin da na Khadija uwar gidan manzon Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik